yanzu dare ne na asabar ɗaya ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi. Wannan littafi ne wanda yake bayyana ma al'umman musulmi tarihin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, a don komi ba sai don kiyaye tarihin sahabbai yana daga abin da ke kiyaye ingancin addininka na musulunci gaba ɗaya. domin wannan musuluncin sahabbai ne suka ruwaito shi daga annabi idan aka ce musulunci alkur'ani da hadithi su ne waɗanda suka ji daga bakin annabi cewa shi ɗan saƙon Allah ne ga wani abu sunan shi alkur'ani suka ji daga bakin shi suka ji yadda al'umman duniya gaba ɗaya idan ka goce sahabbai to kana son ka ce ka goce musulunci kenan kuma gano wannan da kyau ko to dole ka san sahabban nan ka san kirkin sahabban nan da irin yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yarda da su musamman ma a irin wannan lokaci dole ne musulmi su yi kokarin sanin sahabbai a don komi ba sai dan akwai waɗanda su a matsayin addini suke yi shine sukan sahabbai da masa ƙarya da masa ƙage kuma wannan ƙage da sharrin da ake habbai wallahi rashin saninsu shi ya haifar da haka inda an san su to bayan da za a yi mutum ya zo da ƙage a karba yanzu musulmin arewa da allah maɗaukin sarki ya sa sun san wane ne ɗan fodiyo duk abin da mai faɗin magana zai faɗi kan ɗan fodiyo sai da a ji shi yau da za ka zo ka sami 'yan siyasan arewa ka ce za ka yi ɓatanci a kan sardauna saboda an san sardauna ana tarihin shi ko mun fahimci wannan da kyau ko ba wanda zai yadda amma abin ta kai ce sahabban manzan Allah ba san tarihinsu ba tare da cewa musulmi a ƙasar hausa suna ƙaunan sahabbai ƙaunan da har ya kai ga duk wanda ya yi sai nemo sunan ɗaya daga cikin sabon annabi sai ya sa maɗan to amma an ka tambaye shi ka sa ma ɗanka abubakar menene tarihin abubakar bai sani ba mun fahimci wannan da kyau ko bai san tarihin abubakar ba kwata-kwata kawai ƙaunan abubakar ɗin yake yi wannan ya sa kawai ya ɗauki sunan sai ya sa mashi to da a ce shi wannan uba ɗin ya san tarihin abubakar kuma zai mai da tarihin abubakar shi ne kayan aikin tarbiyyar wannan ɗan bayan da za a yi wannan ɗan ya taso ya girma ya san tarihin abubakar wani zindikin ɗan shi'a ya zo ya nuna mai cewa wai abubakar ba mutumin kirki ba ne ya yarda wannan har abada ba zai yiwu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? amma an ka ce abubakar zai ce abubakar ne siddiq me sanin sunan abubakar bai sani ba me alakan abubakar da annabi kafin aiko annabi a matsayin manzo bai sani ba kun gano wannan da ke wani irin gudunmawa annabi ya samu daga hannun abubakar a lokacin da ya fara da'awa a garin makka da lokacin hijira da bayan hijira a garin madina da bayan rasuwan annabi abubakar ya zama khalifa wani irin gudunmawa ya yi wajen gudanar da al'umman annabi da ya rasu ya bar mai amana kuma mun fahimci wannan da ke ko. duk mutum bai san wannan ba shi yasa ya zama wajibi a kusa ko a nesa malamai su tsayu wajen karantar da tarihin sahabbai saboda ingancin su da kuma zarra'ansu da za su zo nan gaba ina fatan mun gane wannan da kyau kenan ya zama lallai ya zama a wayanka akwai tarihin sahabbai tun daga farko har shi, a na matanka haka a na ‘ya'yanka haka lokaci bayan lokaci su rika sawa suna jin tarihin sahabbai wannan zai ƙara masu nagartan imani da kuma jajircewa a kan abin da yake shine daidai jama mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu to bayan da mala ya ƙare mana tarihin na abubakar to sai mu ga dan abin da ya tsakuro ya fa'idantar matuka to amma akwai abubuwan da ake ambatawa akan wannan bawan Allah na ƙware wanda ba gaskiya ba ne wanda ya zama wajibi a tsaya ambace shi musamman sai a ce wai sayyidina ali gaba yake da abubakar sayyidina ali wai baya zuwa sallan jam'i tare da abubakar sayyidina ali wai bai mubaya'a ga sayyidina abubakar ba wanda duk waɗannan ƙarya ne mun kawo muku ruwayoyi tabbatattu da littattafan da za ku je ku duba kawai an ɗauki ƙaddiyan ai aliyu ba shi aka ba khalifanci ba bisa haka Allah ya tsara kuma al'umman zamani da sayyidina alin sun gamsu cewa abubakar ne ya cancanta to kawai sai aka mai da abin a matsayin makamin da za a aiki da shi wajen daƙile ci gaban addinin musulunci ina ba ta mun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye to mun gabato da littafin asmal matalib fi sirata amiral mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu na Dr. ali muhammad as-sallabi Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi a inda malami yake tabbatar mana da yadda saidina ali ya rayu a lokacin khalifancin saidina abubakar da irin yadda ya bada gudunmawa wajen gudanar da al'umman annabi har ma muka ji cewa ai shi abubakar ya nada sayyidina ali ba ɗaya ba biyu ba a matsayin kwamanda da ya jagoranci sojoji aka tafi jihadin tabbatar da addinin musulunci ina fatan mun gane wannan da kyau bai yi baya ba ne za a naɗa shi mun ji su kansu 'yan shiya sun ruwaito cewa sayyidina ali yana daga cikin 'yan majalisan koli na zartarwa a gwamnatin sayyidina abubakar har ma kulla kofa ake da shi a can ƙurya ake neman shawaran shi sanda za a je a yaƙi romawa da shawaran sayyidina ali aka yi sanda za a yaƙi waɗanda suka yarda da waɗanda suka hana zakka duk da shawaran sayyidina ali aka yi ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ali da ya yazo fassara ayan manyar tadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu qaumin yuhibbuhum sai ce wannan sayyidina Abubakar ne da sojojin shi sumu wanda muka yaki waɗannan da suka yarda jama'a mun gano wannan da kyau ko ka karanta littafin ma'alimut tanzil tafsiri ne na al-imam al-bagawi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to malamin ya ɗauko wata ƙabiya mai matuƙan mahimmanci a inda yake cewa iktida wa ali bisiddiq fi salawat sayyidina aliyu yana bin sayyidina abubakar sallah wannan raddi ne ƙarara ga waɗanda ke cewa wai baya zuwa sallan jam'i shi kaɗai yake sallah a gida wannan ƙarya ne ba su san ali ba ba san yadda sahabi ya ɗauki sallah da mahimmanci ba sannan wa hadaya minhu da kuma Sayidina Ali har yana karban kyaututtuka idan Sayidina Abubakar ya mashi domin kwana inda malai yake gaya mana cewa Sayidina Ali yayi ruwayan wasu hadisai a wajen Sayidina Abubakar mun gano wannan da kyau ko jama'a fagen ilimi gaba daya cikin sabon annabi ba kaman Sayidina Abubakar kaf kuma mun fahimci wannan da kyau ko gaba daya ba kaman shi Sayidina Abubakar bai dade bane kun fahimci wannan da kyau ko shekara biyu kawai ya yi bayan rasuwan manzan Allah ka haɗa da wanda ya shekara wajen talatin da wani bayan rasuwan annabi ya ji hadisai da yawa zamanin annabi na raye wani hadisi za ka je nema wajen na Abubakar ga manzan Allah wani hadisi za ka je nema wajen Umar ko Usman ko Ali ko Fatima ko Aisha ga manzan Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk wanda ya baje kolin karantarwa yayi ne bayan rasuwan annabi shi sa za mu zo tarihin fatima da izinin Allah za ku ji irin ƙarerayin da su waɗannan 'yan shiyan suke faɗi cewa wayya aka yi fatima aisha ta fita hadithai dole fatima aisha ta fita hadithai saboda aisha bayan rasuwan annabi sai ta shekara hamsin da shida ita kuma fatima wata shida kawai ta yi jama'a mun gano wannan da kyau ko ko da ku a ce shi ne wata shidan can aƙalla kullum ana safa da yamma hadithai yake yi shi ko wannan da ya shekara hamsin da shida a mako so ɗaya yake yi dole mai hamsin da shidan can sai ya fi mai wata shidan can yawan hadisai jama'a ko mun fahimci wannan da kyau ko amma abubuwa ne za a kama mutumin da yake da raunin hankali yake da gajeren tunani da hangen nesa in an gaya mai kawai sai ya cin da ba karatu yake yi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye to shi ne sai mala ya ce shi sayyidina ali ya kasance duk sayyidina ali ya kasance duk lokacin da hadithi ya zo mai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai Allah ya amfanar da shi wannan hadisin wa kana idza haddathani anhu ghairi in ko annabi ya karantar da wani hadithi ko wani ya ji hadisin amma ni sannan ban nan sai wani na ya tunasar da ni wannan hadisi istahlaftuhu sai na sa shi ya rantse. fa idza halafa in ya rantse ya ji to sadaqtuhu sai in gazgata shi mala yace wa haddathani abubakar as-siddiq sai ya zamanto ali yace sayyidina abubakar yana karantar da ni wasu hadisai da ban san su ba daga annabi ali yace wa sadaqa abubakarin abubakar duk abin da yake karantar da ni shi mai gaskiya ne kun san sai da na ali ya ce sunan as ma daga sama Allah ya saukar ina fatan mun gano wannan da kyau mukami ne shi yasa wasu malamai suke cewa in ka sanya ma ɗanka abubakar to ce mai abubakar zalla amma siddiq to wannan mukami ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan mukami ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace ƙala ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙolo ya ce ya ji annabi yana cewa wannan hadisin da daga cikin hadisan da sayyidina ali ya koya a wajen abubakar kenan Manin abdin muslimin babu wani bawa musulmi yaznabu zamban wanda zai aikata wani zunubi summa yatawadda'u sannan ya je ya alwala fa yuhsinu sai kyautata alulan nan tsab kamar yadda ya koyo daga annabi sun mai tsalle raka'a ta taini sannan bawan nan ya miƙe ya salla raka'a biyu sun mai yastaghfirullah sannan ya roƙi gafaran Allah dangane da wannan zunubi da ya yi illa ghafarallahu lahu face sai Allah madaukin sarki ya gafarta mai wannan zunubin mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi ne na arba'in da bakwai. a cikin musnad na al'imamu ahmad allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa ƙala akharuna walamma da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yayin da aka ɗauki ran annabi ikhtalafa ashabuhu aliyu zai karantar da mu wani hadithi ne wanda ya koya again daga sayyidina abubakar sai sabai annabi sai suka yi saɓani sanda annabi ya rasu wa suka ce idfanuhu fil baqi ku je ku binne annabi a baqi al gharqat makabartan mutanen madina kenan mun gano wannan da kyau ku wa qala akharuna wasu daga cikin suka ce idfanuhu fi mawdi'il janaiz ku binne shi inda ake aje jana'iza ma'ana nan gaba ga masallacin annabi wa qala akharuna wasu suka ce idfanuhu fi maqabil ashabihi ku je ku binne shi a inda sahabban shi suke faƙala abubakar sai sai na abubakar ya ce akhiru ku janye jikinku ku ɗan jaji jikinku haka fa innahu la yanbaghi raf'a sauti inda nabi ku sani bai halatta daga sauti ga annabi ba hayyan wa maitan a raye ko baya raye mun gane an zo ana karatun hadisin annabi biya halatta ka daga sautin ka ba koya ya yake domin Allah da kanshi ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malikum wa antum la tash'urun sanda ake karanta hadisin annabi in ka sake ka daga muryanka sama da sautin wannan hadisin ka shiga uku aikin da kai Allah zai iya bata shi sannan zai iya saka ka cikin kuncin rayuwa wannan hukuncin yana nan annabi na raye ko bayan rasuwan shi gashi daga sayyidina abubakar sahabbai ne annabi na kwance a cikin ɗaka, suna nan cikin masallaci suna sabani abubakar ce ku gafara ku ba mutane waje ku daina daga sauti bai halatta ba annabi yana raye ko bayan ya rasu kuma gano wannan haka bai halatta annabi ya faɗi hukunci wani ya zo da maganan wani malami kowaye a ɗauki maganan wannan malamin sama da magana annabi ba wannan shi ma ɗaga sautin wani ne akan na annabi ibadan da kai gaba ɗaya tun da ka balaga Allah zai iya lalata shi ina fatan mun gane wannan da kyau ya ce kuɗan matsa faƙala ali radiyallahu anhu sai sai ali Allah ya ƙara mashi yarda sai yake cewa abubakar mu'tamanun abubakar amintacce ne alama ja a bihi akan duk abin da ya zo da shi daga annabi abubakarin mun gano wannan ƙala abubakarin ya ce abubakar ya ce ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni annabi ya gaya man annahu laysa min ya yamut babu wani annabi da yake kwantawa ya rasu illa dufina haisu yuqbad face an binne shi a inda aka ɗauki ran shi mun gano wannan da kyau ku, inda ya mutu nan wajen to nan Allah yake son a binne shi to kuma a nan Allah yake ɗaukar ran shi in ya mutu anan sai dai a kawo da wannan bencin a kabari a binne shi a wannan wajen jama'a mun gano wannan da kyau ku. ana hadisi karanta musnad al-imam ahmad juz'in farko shafi na takwas mala yace isnaduhu ifun qalahu ahmad shakir wa qala ibn hajar fil fatihi ibn hajar ya faɗi a fatawul bari a juz'in farko shafi na 631 isnaduhu sahihun isnadin shi ingantacce ne lakinnahu mawqufun sai dai anan ya zo mawqufi ne mun gano wannan da kyau ko za ku zo ku ji ruwayan cikin muslim ingantattun ruwayoyi musnadai waɗanda suka inganta shi yasa na sha faɗi maku wata magana in ce duk wani hayaniya da wani ya kawo to sai a kawo maka ita ɗin sai ka gani sai a zuwa kawo maka ruwa ya tabbatattu yanzu malam akwai maganganun da malaman shi'a zai kawo mana sun yi a kan wannan ruwayar mun gano wannan da kyau to to kenan in an kawo su sai malai bai tattake mana su kenan sai a tabbatar maka da ruwayoyin tabbatattu wannan ruwaya ne ingantacciya da shaidan sayyidina ali wa shahida radiyallahu anhu lis sayyidina ali da kanshi ne ya ba da shaidan sayyidina abubakar ala azim ajrihi fil masahib cewa babu wanda ya kai abubakar samun gwababban lada dangane da hidiman da ya ma alkur'ani fa'an fa'an abdul khair qala sami'tu aliyan yaqulu yana cewa a'azamun nasa ajaran fil masahib wanda ya fi kowa samun lada dangane da hidima ga alkur'ani abubakar siddiq ji sayyidina ali huwa awwalu man huwa awwala man jama'a bainal lawhaini shi abubakar shine wanda ya fara hada alqur'ani daga bango zuwa bango abubakar ya fara wannan aikin jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ali ya ce ba wanda ya kai abubakar samun lada in dai dangane da ma alqur'ani hidima ne kuna gane wannan da kyau ko wannan bayani karanta al-muktasar min kitabil a shafi na arba'in da hudu. jama'a mun fahimci wannan da ku Allah ya shiryar da mu khamisan matsayi na biyar as-siddiq wa sayyida fatima wa mirathun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam zai mana magana dangane da abubakar siddiq da kuma sayida fatima da maganan gadon da ake cewa wai abubakar bai bata ba don an kai maganan ali ya kamata a ɗauko maganan fatima yi mun fahimci wannan za ne wannan magana a kan wannan gado sosai da izinin allah da mai da martani a kan zantuttuka na ƙarerai da aka ambata dangane da sayyidina abubakar idan muka zo magana a kan tarihinta ita fatima ina fatan mun gano wannan da kyau domin za a magana kan gadon ne da duk wata aya da suke kawa na za a ci gadon annabi na dukiyan shi duk malam zai tattauna maka shirme ne kawai malam in gano wannan da kyau ko kamar yadda ibn taymiya ne yake cewa in a kawo in a kawo hujja ne wajen tattauna magana to ba wanda yake dan shi a ƙarya da ragunci bai iya kawo dalili duk abin da zai kawo ka ce kawo karanta ina fatan mun gano wannan da kyau in ya kawo karanta sai kara abin da nassi shikenan ya kawo isnadi in ya kawo isnadi shikenan sai a in bincika isnadin ya inganta sai a dauka ba wani isnadi ko kwaya da shi a zai kawo maka wanda ya inganta in ya kawo maka ingantacce cikin bukhari to ko zai zo maka da wata shubuha ne in ka tsaya ka fahimce karatu sai ga shubuhan nashi tunama shi da kanshi ya rusa kanshi da kanshi shi yasa abin da ake so ku yi karatu Kusan san makaman yadda suke yin abubuwa na shirme ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu qalat aisha radiyallahu anha sai da aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce inna fatima wal abbas anhuma aisha ce lalle fatima da abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ataya ababakarin radiyallahu anhu sun zo wajen abubakar yanzu aka ce wane ne khalifa bayan annabi sai ka ce waye abubakar ne ku amma waye fi ka sanin khalifa ka ce man fatima sau daga fatima ta tafi gidan khalifa neman gado ka fahimci wannan da kyau ku inda ba ta yadda abubakar khalifa ba ne za ta je wajen shi ina fatan mun gano wannan da kyau cin da abbas a wannan lokacin shi ne babba a wajen shekaru cikin ahalal baiti ai da sai ta ce ba ta gadanta gano wannan da ke ku amma al'amarin annabi al'amari ne da gaba ɗayan shi cin da yanzu ya rasu to komi nashi da na jagorancin shi ya koma hannun khalifa ba wani wanda zai zo ya ce ya zo an san wani abu don gani da dangantakan jini kuna fahimtar wannan da ke ku kuma inda abubakar ba shine khalifa ba da sai ta jira ali ya dawo sallah ta ce to khalifa ina gado na amma ita ta san ali ba shine khalifa ba da ta je ta ɗauko abbas ta san abbas ya san khalifa shi ba, shi ne sai suka tafi gidan khalifa wa amma sai ka zamu gundume min ɗan shi'a ko shi bai san khalifa ba ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma ka taba sai ce ya yarda da fatima yar annabi ita kuma ga Fatima ta san khalifa jawa kun gane wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace yaltamisal mirafahuma sun zo neman gadon su saboda ka'idan inda za a ci gado to za a raba dukin biyu ne sai ba Fatima kashi ɗaya rabi sannan matan annabi su kuma za a ba su kashi nawa kashi takwas ɗaya bisa takwas sauran abin da ya rage kuma tunda Fatima ba za ta cinye gado ita kadai ba mun gano wannan da kyau ko to su Abbas su za su ci sauran shi yasa su Abbas suna da gado Fatima na da gado Sa'isha da Hafsa da sauran matan Annabi su ma suna da gado inda ana cin gadon Annabi kenan shi yasa sun zo neman gadon su min Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya mutu ya bari wahuma ya tulibani arbahu min fadak sun zo neman gonan shi na fadak za a magana akan ta fadak wannan gona na fadak a can gaba mun zo tarihin fatima wasahamuhu min khaybara da kasan da yake rabon annabi ne na yakin khaybar faƙala lahuma abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce da su inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ni na ji annabi yana cewa la nurahu mu annabawa ba a gadonmu ma taraknahu duk abin da muka mutu muka bari sadaka wannan sadaka ne kun gano wannan da kyau ko su annabawa ba gama gari ba ne kai da kake gama gari da kai da mahaifinka da 'ya'yanka da jikokinka to kone in kun mutu 'yan uwanku sai zo sai su ci birki kawai sai a ɗebe gado sai a ba su to shi annabi ba a cin gadon shi inna ma a ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama min hazal mal iyalan gidan annabi gaba ɗaya ana ɗaukan ɗawainiyarsu ne a baitulmalin musulmi ko mun gano wannan da kyau ko gaba ɗayan ɗawainiyarsu a malin musulmi ake ɗaukan ɗawainiyarsu su alal baiti ko to su ga tun daga ci da sha da sutura da kiwon lafiya in za su auras in za su auro jama'a duk wani hidima da ka sani kaf a cikin malin ake musu duka ‘ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnensu. duk wanda yake dangantuwa zuwa ga wannan family din gaba ɗaya hidiman shi a baitul mali ake yi jawa mun gano wannan da kyau ku kene yanzu hidiman da za a masa a cikin baitul mali in aka hada da wannan filin da annabi ya rasu ya bari za mu zo har faɗin filin sai kaji ko mun gano wannan da kyau ku da alfadaran shi da kuma raban shi na khaibara nawa ne za ka ci ina fatan mun fahimci wannan da kyau da hidiman da za a yi masu na sati ɗaya di ya wuce wannan ba Ta amma za ka zo ka ji 'yan shiya sai suka ɗauki wannan ƙadiyyar a matsayin ita ce abin da za su gina manhajinsu da mazhabinsu da addininsu domin faɗa da sahabbai domin shi ne abin da za su makale a jikin shi su ga sun da addinin musulunci Allah ya kiyaye wa fi ruwayatin qala abubakar radiyallahu anhu a wani ruwayan abubakar cewa yi lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amalu bihi yace kun gani nan ba zan bar wani abin da annabi ya kasance yana yi ba illa amiltu bihi face na yi aiki da shi fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi yace ina jin tsoron in na bar wani abu na al'amarin annabi an azir kar in karkace in taɓi. wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi a lamba na 6726 jama mun gano wannan da kyau ko muslim ne fitar da wannan hadisin a lamba na 1756 wancan na farkon ne buhari ya roto ina fatan mun gano wannan da kyau Waan aisha radiyallahu anha haƙalat daga aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce inna azwajan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina tuwfiya rasulullah aisha ta ce yayin da annabi ya rasu matan annabi su kenan a radna an Afna Uthman bin Affan sai suka yi nufin za su aiki Usman dan Affan radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda ila Abubakar me yasa suka kira Usman eh saboda Usman ɗansu ne saboda sarkinsu ne shi za su kai aka kira shi za su aike shi wajen abubakar liyas alannahu mirafahunna minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ya je tambayo masu gadonsu da annabi su ya bari faƙarar aisha radiyallahu an hunna, sai aisha ta ce masu laisa kada ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haba nesa kuke haka ku nan ba ku san annabi ya ce la nurasu ma taraknahu sadaka mu ba a gada mu mu annabawa abin da muka mutu muka bari gaba ɗayan shi a baitul mal ake sa shi mun gano wannan nake ku wannan hadisi bukhari ya rawaito shi a lamba na 1730 muslim a lamba na 1858 jama'a mun gano wannan nake ku kuma ku san haka ba wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu huraira ya ce annabi ya ce la yaqtasimu a warafati dinaran annabi ya ce gadon da na mutu na bari dukiya na ko dinari ɗaya ba a raba shi ma taraktu ba'da nafqati nisa'i duk abin da na mutu na bari in dai banda abincin gida na iyalina wa ma'unat amili da ɗawainiyan masu man aikin gida wannan da ake kan amfani da shi wa huwa sadaka in dai ba wannan ba to gaba ɗaya sadaka ne wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 6729 jama'a fahimci wannan da kyau ku in yan shiya suka tashi magana ba za su taba cewa ina gadan matan annabi ba sai ce ina gadan fatima kuma ya kawo daga san wai abubakar da aka ce ya hana gado abun mamaki abubakar ɗin inda wani talaka ne da yake zuwa allazi wahidin ko mun gano wannan da kyau ku to da sai a ce a'a abubakar duk cikin sabon manzan Allah da ya kai shi kuɗi ina fatan mun fahimta kamar yanzu ne fa ce wani yana ne ta rigima yana ta ihu yana ta waye sai a ce kai da wakil rikici sai ka ce ya wani an don neman taliya ne leda guda sai a ce waye wani don ne maka sai ce gwata ne sai a ce wani ne a unguwanku bai suwa a a ah, aliko aliko mai kamfani sosai ce kai anya yaku kana da hankali na farko ko dai wannan bai san taliya ba ko mun gano wannan da kyau ko kuma bai san dangwata ba ko kuma ya san taliya ya san dangwata amma yana da motsuwa ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce kai ka san dangwata ko shi fa fiye kowa kudi a Afirka ba kuma shi ke da kamfanin murza taliyan ma sai ce eh ya sani ya cuce ni leda guda za ce ka san shi ba in ko ka san shi to ba ka san taliya ba in ko ka san taliya to kai ma hukaci ne to haka abubakar ka ce mai kuɗin madina gaba ɗaya wai ya danna wani fili jama'a mun gane wannan da kyau ku wanda suke siyan filayen garin ma gaba ɗaya su bada su ce a yi masallaci da gida Allah ya ƙara ma abubakar yarda wa ma fa'alahu abubakar siddiq radiyallahu anhu jama'a wannan shine aikin da abubakar ya yi ma'a fatima tattawan da suke da fatima kenan radiyallahu anha imtithalan li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda koyi da maganan annabi lidhalika qala siddiq da ya mata wannan bayani sai abubakar ya ce lastu tarikan shi an kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amalu bihi illa amiltu bihi shi ni ba zan bar wani abin da annabi yake yi ba face sai na aiki da shi wa qala yace wallahi la adau amran ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da'ahu illa sai zama ya eh, da'ahu ko yasna'ahu illa sana'atu haka ya kamata ya zama ba ya da'ahu ba ne yasna'ahu ne wannan ɗungunin gudun da ke kan dadun a gefe ɗaya yake mun gano wannan da ke ko ba a kai yake ba kuskuren bugu ne cewa yake ba zan bar wani abin da annabi yake aikatawa ba ce sai na yi ai abubakar ya san ana mutuwa kuma ana cin gado mun gano wannan da ke ko to don menene yanzu ya mutu ya bar gado ba za ba yin shi ba annabin ne ya hana mutane sun kasa fahimta shi abubakar wai waye ke bi yana bin annabi ne ko yana bin fatima <laughs> Jam'a mun gano wannan da kyau ko yana bin annabi ne annabi kuma ya ce ba a bayarwa shi wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 1726 Allah ya sa mu dace Mala ya ce, wa ƙadar tarakat Fatima radiyallahu anha munaza'atahu ba'da ihtijajihi bil hadis. Nan take a sanda Abubakar ya kafa mata hujja da hadisin mahaifinta. Nan take a ranan nan Fatima ta daina magana gaba ɗaya kan gadon, ta gamsu ta aminci. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wa bayanu hulaha da irin bayanin da Abubakar yi mata, nan take ta bar wannan matsalan. wa fihi dalilin ala qabul alhaq wannan dalili ne karara da ke nuna cewa hata ‘yar annabi Fatima mai babban matsayi, duk in an kawo mata dalili tana karɓa, duk inda gaskiya yake to a nan take tana an san wannan gaskiyan. Wa ani hali ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk inda aka ce manzon Allah ya ce, to shi kenan Fatima tana bin wannan maganan ba tare da ja baya ba. Kala bunu Qutayba ibn qutayba ya faɗi a cikin shazaratu zahab juz'i na biyu shafi na 169 sai ce wa amma munaza'atu fatima ababakar radiyallahu anha fi mirathin nabi jayayyen da fatima ta yi ga sayyidina abubakar dangane da gadon da take da awan annabi ya mutu ya bari falaisa bi munkarin لأنها لم تعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقى إنكاري تكي بابا تاولي أباتا قادو بتسان حديث بني بتسان النبي يا فدوان چنبا دا قاوة شيكينا وظنت أنها ترثه إذا تازي چوا ذات قاجي النبي كما يرث الأولاد آباءهم كما يندى sauran ‘ya'ya gama gari suke gadon iyayensu gama gari ita fatima special ne manzan Allah special ne shi yasa bai cin sadaka amma kai da babanka kuna ci jama'a mun gano wannan da kyau ko da ita da ita da babanta gaba ɗayansu automatic ‘yan aljanna ne, kai kuma nema kake yi, jama'a mun gano wannan da kyau ku, suna da bambanci da kai. Falamma akhbaraha bi qawlihi yayin da aka ba ta labarin ga abin da annabi ya faɗa ka fat kawai shi tun daga lokacin ba ta ƙara magana ba mun gano wannan da kyau ko karanta ta'awil muktalafal hadis a shafi na sha tara a jiz'in farko wa galar rafida mala ce ‘yan shi'a rafidawa masu zagin sahabbai sun wuce gona da iri fi kissati mirafin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wannan kissan gadon annabin ghalau mafratan sun wuce gona da iri sun zarfafa sun ci mutunci sun yi ɓatanci matuƙa na alhaqa sun nisanci gaskiya iri da muzu suna sanar da gaskiyan Wasuwa suka afka maɓata tare da cewa sun san ga abin da yake daidai ma'urdina suka kau da kai mutajahilina sun sani suka jahilci abin da gangar mawara da min nususin abin da ya zo cikin nasoshi, sahiha ingantattu fi annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yurasu cewa ba a gadan annabi suna sane da wannan iri-iri suka shafa ma su toka wai ba su yadda da haka ba waje zalika sai suka sanya wannan min usulul khilaf baina sahaba wa alal bait suka mai da wannan wai shine asalin saɓani tsakaninsu da ahalal baiti radiyallahu anhum ajma'ina in matsalan da shi ya suke kawa in ka taɓa su in sun kai sun komo suna turjewa ne akan matsalan gado matsalan kaza matsalan kaza shine asali kawai malam yace wamtidadan li amril khilafa sun ja wannan al'amarin gado ne sai zai ƙara ƙarfafan shi da al'amarin khalifanci kuma Fattahi sahaba sai suka tuhumci sahabbai ridwanullahi alaihim Allah yarda da sahabbai bi iqa'iz zulmi cewa sun afkar da zalunci wal da wuce gona da iri ala alal baiti akan iyalan gidan annabi wala siyama abubakar ne siddiq wa umar al Faruk. musamman ma abubakar da umar sun sha zargi ba na wasa ba Allah ya ƙara masu yarda mala ya ce lilladina ghasabal khilafa suka ce wai abubakar da umar su ne ‘yan ƙwacen khalifanci min alal bai daga iyalan gidan annabi kama fi za'amihim kamar yadda suka riya wa adafu ila zalika ghasba amwal ahlal bait sai suka ce kai ba nan ba ma duk dukiyan da ahlul baiti suka mallaka nasu ma wai sai da Abubakar da Umar suka bi su gida-gida suka kwaci mun gano wannan da kyau kaji ƙarya gadanga kusan yaƙi na daren ina jarantar da ake ruwaitowa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kaji ƙarya waga zafa waga saba ma faradallahu lahum min huquqi maliya ko ma suka kwace masu haƙƙinsu na dukiya mun karanta jiya ko haƙƙi na homose da fahi wane ne mai riƙe da wannan aikin rabon wannan dukin ba Ali ba ne? Mun kawo dalili da hujja. Ali shi ne ma muka ce shugaban PTF ɗin sai da na Abubakar. duk wani rara da aka samu na fa'i da kumusi yana hannun shi shike raba mu ahlul baiti da ya rasu Hassan da ya rasu Husaini da ya rasu Hassan dan Hassan dan Ali dan Abi Talib ba taba an san wannan abu a gidansu ba su ake ba suke rabawa amma kaji an ce wai hakura dan sai ku kawo isnadi tabbatacce ingantacce mu bayan oda ne da kawai za a zo a mana hira a faɗi magana a wuce sai an kawo dalili da isnadi da ya inganta kuma abi isnadin dalla dalla ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce wa yi'tabarar rafida Kadiyatu fadak su yan shi'a rafida sun ɗauki matsalan fadak wa man fatima min irtiha da hana fatima gado da suke riyawa min a ahammil ƙadaya su ne matsaloli mafiya mahimmanci wanda dole za mu zo a tattauna wannan matsalolin ku ji dalilai kun gano wannan da kyau ko kuma ku ji ƙarerayen da suke faɗa ku ji raddin da aka maida masu. dan bai kamata a shiru a bar waɗannan abubuwan ba saboda ana ɓatar da al'umman musulmi musamman waɗanda ke rayuwa a ƙauyuka malai ce ta tawata alaiha a sahaba da بعد siddiq radiyallahu anhu lil khilafa wai sahabai ne suka taimaka wajen wancan kwacen haɗi da kuma ƙwacen da abubakar na khalifanci mun gano wannan da kyau ko mala ce ala haddi ta'abirihim wannan fa ana ba da labarin da ya kamar yadda suke faɗi wa zalika hatta la yamila an-nas ila ahli al-bait wa an kwace iyalan gidan annabi gadan a Fatima ne dukiyansu ma da suka mallaka Abubakar da Umar suka sa aka ja ka kwaci aka hana su gonan Fadak aka hana su kaza aka hana su kaza wai saboda kada mutane su yadda da ahalal baiti su karkata wajensu bi sababi hazal mal saboda ai suna da kuɗi za a je neman taimako za a je neman kaza waje suka hana su komi su zauna cikin talauci wajen kar wani ya je wajensu fa yajtami'u alaihi ballantana mutane su haɗa kan wannan dukiya wa yakhla'uhum min al-khilafa in suka je suka taru wajen ahalal baiti to ahalal baiti suna da kuɗin da za su kashe ma jama'a to sai a yi tare a yi ma'awakar tawaye a tube shi daga khalifanci to tsoron haka sai abubakar ya hana gado ya hana gonan fadak ya hana kaza ya kwace kaza ya hana kaza ya kwace kaza wannan duk ƙarerayi ne sun faɗi wannan maganar karanta littafin al'aqida fi ahlul bait bainal al-ifrad wa tafrid shafi na 435 ba abin da abubakar ya kwace mu na ƙarya suke yi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wal mutattabi'u li kutubir rafida mutumin da yake bibiya daki daki ga littattafan yan shi'a fi hazihi mas'ala a wannan mas'ala yajidu annaha sabu ala inkari hadithin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ga littattafan an kafa su musamman suna inkarin wannan hadithin annabi da yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya mu tawagan annabawa la nurafu ba a gadon mu ma taraknahu sadaqa abinda duk muka mutu muka bare to wannan sadaka ne wannan hadisi muslim ya fitar da shi a lamba 1758 malam yace wastiqtabi al-adilla al-muhawala ibtalahu famin dhalika malam yace anan suka ta kokarin tsuntsunko wasu dalilai wanda suke ƙoƙarin rushe hadisin kun gano wannan da kyau ko in ga karanta za ga suna musu wannan hadisin kuma suka dinga bi dama da hagu a ko'ina suna wawuro dalilai wanda za su yi amfani da shi su tabbatar da wai hadisin ba daidai ba ne shi ne sai malam ya hutar da kai sai ce gama wasu daga cin hadisan nasu malam ya ce za'amihim anna hadal hadis wa da'ahu abubakar siddiq radiyallahu anhu wai wannan hadisin wai abubakar ne ya ƙirƙire shi wa fi zalika ya ƙulul hilli dalilin haka ne ma wani malamin shi'a mai suna hilli yake cewa inna fatima lam tuqbal bi hadithin iktara'ahu abubakarin wai fatima bata karɓi wannan hadisin da abubakar ya ƙirƙiro ba min ƙaulihi ma taraknahu sadaka wai bata yadda ba wa qala har ila ya ce ja fi zalika ila riwayatin in da biha shi abubakar sai ya kafa hujja da hadisin da duk duniya ba wanda ya ruwaito sai shi ko mun gano wannan da kyau ko kun ji irin magana da suke faɗi na raunata hadisi wannan ba shine ka'idar raunata hadisi a ilimi ba kuma ƙarya ne a kawo ruwayan da Fatima ta ce ba ta yadda da hadisin ba da isnadi ingantacce ko mun gano wannan da kyau ko ƙauyawa ake gaya ma waɗannan mun gano wannan da kyau ko dakarun mutu'a su kaɗai ne za su yi a gaya masu wannan su da kai su ce da'am su ihu kawai su tafi nan ka faɗa sai ka kawo dalili in ka dalilin dalilin ma mai isnadi isnadin ma sai an bincike kowa daga cikin masu ruwayan an mai bincike goma ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kai za ka yi binciken ka zo da littafin da za mu karanta mu ga tarihin rijal ɗin inda ya tabbata kakka ɗauka za ka zo kai ta surutu ne kawai shi ke na aima kabbara ka tashi ka tafi aiki za ka yi wurjanjan don mu ba ‘yan oda ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan maganan karanta minhajul karama al-maqbu ma'a minhajus sunna wanda aka buga ta da minhajus sunna juz'i na 4 shafi na 193 naqalan anil aqida fi aqidatu fi ahlul bait Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a lokacin mu ya kure zamu saurara anan fasbanakallahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum